Masu sauraron mu da yammacin laraban nan goma sha takwas ga watan Mayu Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. wai shin wannan tallafin man fetur da ake ta cece ku ce a kai me shi shin tsada ko arhar mai na da alaka da barin tallafin mai ko cire shi yaya kuma dangantaka tsakanin darajar naira da tallafin mai yau mu da ku baki daya za mu ƙara fahimtar wannan batu tare da taimakon dr aliyu tilde haka batun yake jamila labarin ɗan iya ma dai yau akan wannan farashi ne na man fetur har hatta ita ma tambayar da muka masu saurari a facebook akan wannan magana ce ta farashi ko tallahin man fetur ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu ku ji bayanan da dr aliyu tilda zai yi akan wannan batu a fahimtar ku me tallafin man nan da ake ta cece ku ce a kai wannan ce tambayar da muka yi muku a facebook ga amsoshin wasu daga cikin ku. Tallahin mai wani tallahi ne da gwamnati ke bayarwa ga 'yan kasuwar man domin rage kudaden da suke kashewa na ɗauko man domin tabbatar da an sayar da shi a farashin da gwamnati ta ayyana wanda cire shi zai sanya 'yan kasuwa su sayar da shi da tsada wanda hakan zai haihuwar da tsadar kaya musamman kayan amfanin yau da kullum. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Tallafin man fetur yana da amfani amma fa a ƙasashen da suke kishin al'ummar ƙasarsu. Mu a nan Najeriya lalata ta kai kusan zukata sun gama mutuwa kowa kuɗi kawai yake so baya son wahala a tara kuɗi ba ma damuwa da halal ko haram in dai ka samu kuɗi to kai waliyi ne wannan shi yasa kowa yake neman kuɗin ido rufe ya sa amana ta zama tsohon yayi, cin amana ya zama kwalliya a gurin ɗan Najeriya. Sako daga Muhammad Tukur Adamu Madaka. Abin da ake nihi da cire tallahin mai shine wasu tsiraru ne waɗanda gwamnati ta ware don su yi mata dakon mai daga waje. Dubban biliyoyin daloli ne gwamnati take kashewa da nihin su waɗannan masu dakon su shigo mata da man fetur. amma duk da makudan kudaden da ake basu da zarar sun shigo da man sai su karkata akalar man zuwa wasu kasashe makwabta ba tare da 'yan ƙasa sun amfana da shi ba wannan ya sa gwamnati take asarar kudaden da ya kamata 'yan ƙasa su mora kenan wajen ayyukan more rayuwa sako daga shitu isa tallafin mai wani taimako ne da gwamnati ke yi wa talakawanta ta hanyar ba da wasu kudade ga wasu tsirarin mutane wato 'yan kasuwa don su yi amfani da shi wajen biyan kuɗin dako, wanda hakan zai sanya su sayar da man bisa farashin gwamnati, wanda hakan ya ci tura ga su 'yan kasuwar su samar da isasshen man ga talakawa. Abin na da alaƙa da abin da Bahaushe yake cewa, kura da shan duka gardi da ƙwace kuɗi. Mu dai fatanmu Allah ya sa janye tallafin man ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram. hanya ce wadda masu mulki suke amfani da ita wajen yima mutanensu alhorma domin su yi kuɗi na ban mamaki shine dalilin da ya sa mahukunta ba su buƙatar gyaran hanyar da za mu isar da fetur wa kawunanmu sai dai tsirarin cikinmu su amfana da tallahin muna goyon bayan cire shi sako daga ibrahim ibb ba abin da cire tallafin man nan zai ƙara wa 'yan najeriya in banda shiga cikin kunci kangi takaici da kuma wahalhalun rayuwa ko kaɗan gwamnati ba ta yi basira da hangen nesa ba a nan saƙo daga abdul ali muhammad baba a tunani na, tallahin man fetur shine misali a ce 'yan kasuwa da gwamnati na siyo mai daga ƙetaren ƙasar nan misali kowace jarka akan naira goma sha uku to yanayin ɗawainiya da kuma transport zai iya zuwar musu nan gida najeriya akan kowace jarka naira ashirin kaga 'yan kasuwa kenan za su rinka sayar da jarka akan naira ashirin da biyar To maimakon haka sai gwamnati ta biya wani kaso na abin da 'yan kasuwa suka kashe na daga cikin ɗawainiyar transport sai ta ba su damar sai da kowace jarka a kan naira 20 maimakon naira biyar To a nan kaga ashe janye tallafin man fetur illa ne ga rayuwar talaka. A gani na ba 'yan kasuwa aka janye ma tallahi ba illa talaka. Sako daga Misbahu Muhammad. A halin yanzu talakawa ke ba da tallafi ba gwamnati ba. saboda a da da gwamnati ke badawa muna sayan mai akan naira 85 amma a yanzu akan naira 145 kaga talakan dai yanzu shi ke da tallafin sako daga sani muktar kai voa kar ku wahalar da mutane don allah ku faɗi wa mutane mai aka nihi da shi kowa ya huta sako daga muhammad zakariya masu saurare Shi ma gogan naku wato ɗan iya ba a bar shi a baya ba a wannan batu na tallahi ko rashin tallahin man fetur ko farashi ko tsada <laughs> ko arhamun fetur <laughs> duka. Yawa to kahin mu har tattauna da Dr. Aliyu Tilde ga Isa Lawan na Ikara da labarin ɗan iya. yau dai a zaune na iske dan iya cikin damuwa na ce yaya garin dai dan uwa ya ce bari kawai na ikar abubuwa ne duk suka taru suka yi min yawa musamman game da farashin man fetur din da 'yan ƙasa suke ta faman kokawa ko da yake dai na lura duk da haka ko wasu 'yan ƙasar da ke faman yabawa kamar dai yadda ni ma wata ran idan na zauna sai in ga kamar gwamnati ta yi gaggawa musamman ganin wasu 'yan ƙasa na ta faman kukan yunwa sai dai kuma duk da haka yanzu na fara ƙara samun natsuwa cewa idan muka yi haƙuri wata ran da sannu za mu ji daɗin rayuwa musamman ganin Najeriya yanzu ta samu shugaba ɗan baiwa na ce amma faɗan iya kasan wasu 'yan ƙasa na cikin kunci don yanzu ma ta kai ga wasu 'yan ƙasar yini suke babu ko na kalaci shi yasa ma wasu ke ganin ƙarin kuɗin mai a irin wannan lokaci na tsanani akwai alamar ganganci dan iya ce a'a dakata in faɗa maka gaskiya cikin azanci ko ka san tsakanin gwamnatin baya da ta yanzu akwai bambanci shi yasa ma 'yan ƙasa suka ƙeƙasa ƙasa game da cire tallafi can a baya saboda gudun cin hanci don kwa sun san ko an cire tallafin a wancan lokaci to lallai za a bar cikin takaici amma kaga yanzu ya fito fili cewa wannan gwamnatin tana yaƙi da cin hanci saboda haka zai wuya wasu tsirarru su danne tallafin da za a ware gefe guda balantana ma su ce wai za su ci don haka ne nake tunanin wannan tsarin tsame hannun gwamnatin gwamnatin tarayya zai taimaka wajen tumurmusa talauci na ce amma duk da haka dan iya ya kamata ka sani wannan ƙarin mai zai iya sa wasu 'yan ƙasa su galabaita don ko duk da yake an ce wai wannan tsari zai sa manya wadata kasan dole ne wasu masu gidan man sai sun yi cuta kuma a ƙarshe dai za ka ga talaka ne za a bari yana ta neman mafita dan iya ce na ikar dama ai wahala a rayuwar duniya sai dai Allah ya takaita kuma duk wanda ke son baiwa sauran tsaren shirata ya zama wajibi wajibi ya ɗora wa ran shi haƙuri cikin kunci ko kuma wadata saboda haka akwai buƙatar mu yi haƙuri tunda yanzu dai kan mun gamsu cewa an samu gwamnati mai tsafta don kuwa yanzu an yi nisa wajen tunkuɗa duk wata ƙazanta da alamu ma Najeriya na dab da tserewa tsarin da ke ta tatata na ce to dan iya Allah dai ya fidda mu daga dukkanin matsala saboda har yanzu fa akwai wasu masu neman hanyar da ƙasar nan za ta ci gaba don ganin sun lalata don an ce har yanzu a akwai jami'an gwamnatin buharin da kan karɓi salala kamar dai yadda wasu masu hada-hadar mai da jami'an gwamnatin da ke aiki ɓangaren mai suka jefa mu cikin wahala su kuma suna ta bindin a cikin daula sabo kawai da sun ga dukiyar kasar mu galala don haka ko a cire tallafin mai ko a bar shi a wannan ƙasa ya zama dole mu koma ga Allah saboda 'yan siyasar mu sun daɗe suna mana talala wadda ta jefa ƙasar nan cikin matsaloli kala-kala amma idan Allah ya yarda da sannu kwanan nan za mu fara walwala na ikara ikon Allah jamila kinji bayani sosai kin ji bayani sosai ko to Allah ya ƙara hikima da basira masu saurare ku gyara zama kuma waɗanda ke biye da mu a facebook in kuna da tambayoyi ku aiko mu miƙa su ga dr aliyu tildon da za mu tattauna da shi akan wannan batu shugaban ƙasa ka taimaka don rasulillahi don allah don rasulillahi a ɓangaren mayin fetur arewa ni fa arewa kan mun gama yawo dan garba mun gama yawo mijin amina baban sali eh don bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa dun mun gama yawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bincike kenan can sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce bullock market mun zo mu bullock market sai su ce mata ta ne shin waya ya take mana <laughs> black yanzu mai ya zama 100 and something mm, turanci yi da black market <laughs> salamu alaikum dr tilde ina wuni eh, lafiya lau alhamdulillah yawa ya ayyuka mun gode Allah alhamdulillah to muna godiya sosai da ka bamu dama mu tattauna kuma kai mana ƙarin haske ƙarin ilimi da faɗakarwa akan wannan batu suma ina godiya da gayyata. Yawwa, yawwa a wannan waka ta Ali Makaho ya ce wannan waka ta wa tun baya ba amma gashi ta yi daidai da wannan lokaci ya ce wai sai a ce musu dila an suka je dila a ce black market an je black market a ce a matata ne. Eh, me za ka ce a kai? <laughs> eh to dalili shine eh, bismillahir rahmanir rahim dalili shine shi sha'anin mai kullum yana tafiya ne da karfin eh, naira ko kuma a ce dola hmm. eh, domin haka duk lokacin da naira take faduwa dole za a samu mai yana ƙara tsada haka sannan kuma mai abu ne wanda kowa yake amfani da shi kowa daga manomi a gonarsa da mai shiga mota da menene da mai komai dai da mai ake yi mm. ah, so domin haka wata eh, wato haja ce wacce take tilas a samar da ita tilas kuma kowa ya yi amfani da ita mm. domin haka hanya ce mai sauki wacce za a iya samun kuɗi ta wannan hanya ɗin so idan aka ga dama gwamnati tana iya fito da wasu tsare-tsare waɗanda kamar yadda wani ya faɗa daga cikin wanda suka ba da ah, nasu ra'ayin a cikin facebook mm. idan ta ga dama tana iya ah, buɗe wata hanya ko kuma ta kyale waɗansu su yi ta amfana da wannan mm. to an sha yin wannan a baya gaskiya amma a yau abin ba haka yake ba ba na jin wannan gwamnati akwai wani wanda za ta so haka kawai ta buɗe masa hanya saboda ya cuta sannan yana yin arziki da wannan cutar amma dole mai zai ci gaba eh, da eh, wato yadda ake sayansa zai ci gaba da tsada muddin naira ta ci gaba da lalacewa. Hmm. Yawwa, dakta wannan batu na man fetur in muka duba za mu ga kamar ya janyo ko ya haifar da ra'ayoyi da suka sha bamban da juna wasu suna magana kamar sun gane abin wasu kuma suna magana kamar ba su gane ba wasu su ce suna goyon baya wasu su ce ba sa goyon baya wasu kuma ba su ma san me ake magana ba balle har su samu ra'ayin suna goyon baya ko ba sa goyon baya wani bayani za ka yi wannan matsala da ake ciki yanzu tallahin mai ne ko farashin mai ne barin tallahin mai ne ko cire tallahin mai ne me ake ciki ne yadda talaka zai gane abin da ake nihi To daga farko wato abin ne ya zo lokaci-lokaci haka a cikin kwana kamar shida da ya wuce ko a eh, da aka yi wannan bayani ko biyar haka. Eh, daga farko batun tallafi aka yi cewa an janye tallafi. In fact daga farko ma cewa aka an yi deregulating wato an bar wa 'yan duk kasuwa su ci karensu ba babbaka akan abin da ya shafi yadda man fetur. Mm. Sai dai kawai an ce musu cewa kada su sayar fiye da naira kaza a lita to da an zo gwamnati ta karya taunan cewa ba wai regulation ba ne domin ba ta son a ce ta bar wa 'yan duk kasuwa su su yi cikarin su ba baka hmm. to sai yi aka kawo bayani kuma cewa a'a tallafi ne aka ce to alal hakika kamar ga hiran da na ji da shi pro na nnpc uh, suka yi a uh, uh, wani gidan rediyo mm. muhawara mm. shi da kansa ya ce idan akan naira tisa'in ne ko tamanin da bakwai to babu batun da tallafi kana iya ka sayo mai eh, idan ka samu dola akan naira dari da tisa'in da tara to za ka iya shigo da mai ka saida a naira tamanin da bakwai kuma za ka ci riba wannan hmm. abin da ya faɗa kenan wato a kin ga babu zancen tallafi kenan to amma da aka zo sai aka yi zancen cewa a tallafi ne aka cire sosai muka yi ta muhawara a kan tallafi saboda a duk duniya babu gwamnati da ake gudanar da ita ba ta tsewa mutanen ta tallafi Mm. ana ba da tallafi a cikin fanni daban-daban amurka ah, akwai wani abokinmu farfesa da ke aiki a nan ya yi dogon sharhi a kai ya ce a kan harkar noma kadai ana ba da tallafi na biliyan ashirin duka shekara saboda a tabbatar da kowa ya samu abinci cikin sauki mm. to eh, a ingila na je eh, wani ƙauye ana ce masa lincoln mm. na je gona ce ta shanu sai na iske hatta fetur ɗin da shi mai wannan gona yake sha ko kuma a diesel kai wanda yake amfani da shi a gona wato an za a sayar masa ne a ƙasa da abin da sauran al'umma suke saya kin ga wato akwai mm. akwai tallafi kenan to mm. haka duka a duniya ake yi saboda ba za a bar komai kawai akan yanda kasuwa ike ba jama'a za su sha wuya mm. to da zarar an ce tallafi ko kuma za a cire tallafi to da yawa daga cikinmu za su taso su ce a ba mu yadda ba to su kuma waɗanda suke so eh, su yi dukiya da abun yan da kasuwan abun da sauransu suna ganin cewa eh, ya kamata a cire saboda su ci karansu ba babbaka to gwamnati sai ta shiga ta ga abin da za ta yi domin kowa ya amfana to sai aka zo aka ce a'a ai ba ma batun da tallafi ba ne na karanta jawabi wanda vice president osimbajo ya rubuta a facebook dinsa mm. ni shine jawabi da yayi wanda ya fi gamsar da ni a ciki ya ce ba wai zancen cire tallafi ba ne saboda dama wannan da tallafin babu shi to kin ga wannan ya zo daidai da zancen da karfa ya yi kenan a cikin waccan muhawara din mm. yadda abin da ke yawa abin da ke faruwa shine gwamnati ba ta da dola isasshe saboda faduwan da farashin mai a da kasuwan duniya so ba ta da isasshen dola wanda za ta bai wa su shigo da mai kuma ta dewa sauran 'yan duk kasuwa su ma su shigo da mai tsarin da aka yi shine da lagos da abuja nnpc ne za ta yi kokarin shigo da man da za ta basu sannan sauran najeriya su kuma 'yan duk kasuwa ne za su shigo da shi su sayar so ya ce eh, eh, har zuwa kamar farkon shekaran nan an daure an ci gaba da ba su dola a official rate mm. na naira ɗari da tisin da takwas da da kobo hamsin to amma sai eh, eh, eh, gwamnati ya zan cewa ba ta da isassu da kuɗi a wannan you know ah, daga wannan lokacin mm. zuwa yanzu so don haka dole ta dakatar da baiwa su wannan independent marketers din dollars a wannan official rate din sai dai su je su su nema a black market kin ga kuwa dole za su je su su nema ne za a tsawwala musu don kila bankuna ko da sauransu za su basu akan naira ɗari uku da hamsin oso so idan suka je suka siyo man nan suka kawo to kin ga zai yi wahala su zo su sayar da shi kamar shi wanda ake bashi dola a yanda gwamnati ta kayyade wannan shine ya jawo mana babu manna a wannan lokaci to kuma mm. muddin gwamnati ba za ta ci gaba da bayar da wannan e, you know dola din a official rate ba to za a ci gaba da samun wannan wahalan mai din mm. wannan bayanin da ya yi kenan da ya sa suka zauna suka ga cewa to abin da za a yi shine kamar kuma yadda ministan mai ya bayyana cewa sai aka kyale su 'yan kasuwa su je su nemi dola ɗinsu a black market ɗin so kuma sannan aka ba su dama idan suka kawo man su sayar a yanda suka ga dama amma kar ya wuce naira ɗari da arba'in da biyar a lita. Mm. To kin ga wannan bayani ana iya fahimtarsa. Amma inda aka ɗebo mu aka ce mana a'a subsidy ne a'a deregulation ne a'a kaza shi ne yasa ta iri na iri na you know muka ce ba mu yadda da irin wannan abun ba. Ka cire subsidy a takin zamani ka cire subsidy a man fetur ka cire subsidy a kaza wannan ba zai haifar da alheri ba. Mm. Yawwa dama yawwa ga ga eh, wani ya rubuto tambaya a nure ni Abubakar yace dan Allah VOA Hausa. Tambaya ta ga dokta shine cire tallahin man fetur a wannan lokaci akwai wani kwarin gwiwa ko kuwa? To, eh, mutane da yawa gaskiya su suna ganin kwarin gwiwa saboda gwamnatin da ke ci yanzu an yadda da wanda yake shugabanta so ana ganin cewa ai idan aka cire ko kuma yanzu kamar yadda na yi bayani ba wai zancen a cire ba ne a idan aka kyale 'yan na kasuwa su sayar har naira eh, da da biyar to man nan zai samu to samuwar mai abu ɗaya ne wannan ana iya samar da shi a naira ɗari biyar dalilin da ya sa kenan kika ga har ma za a ci riba a masu dalilin da ya sa kika ga su 'yan na kasuwa suna ta murna kenan akan mm. wannan abu to amma zancen fetur ba wai ba sun samar da shi ne kadai idan ka samar da shi da tsada kamar yadda shugaban da ƙasa muhammadu buhari yake faɗa tuntuni idan ka samar da shi da tsada to kuma zai jawo waɗansu illoli wa al'umma wannan ra'ayinsa kenan tuntuni kuma ni na tabbata ra'ayinsa kenan har yanzu sai dai kawai da abun ya zama dole da sai ya yadda din an yi wannan ne amma abin da ya faɗa gaskiya ne saboda mai yana shafan komai na rayuwar dan na yajeriya dalilin da ya sake kenan idan aka ƙara Eh, eh, eh, idan aka ƙara da farashin mai kome yake tashin koron zaɓe. Mm. So a ƙarshe talaka zai sha wahala duk da cewa ga mai ana iya samu amma kuma kuɗin da zai rika biya to gaskiya zai sayi abubuwa da tsada zai biya mota da tsada alal misali mu da daga nan tidda zuwa jos kurkusa mm. ana biyan naira ɗari ne to yanzu daga ambaton wannan abin kwana uku hudu din nan ana biyan naira ɗari da hamsin naira hamsin din nan ba gwamnati ce za ta bayar da shi ba talakawa ne za su cire daga cikin aljihunsu mm. to haka nan idan sun je su sayan magi idan aka yi magi din za a ɗauko daga lagos zuwa nan tilde kin ga dole sai an biya kuɗi domin haka su ma za su ƙara don haka komai haka zai yi ta ƙaruwa zai yi ta ƙaruwa zai yi ta ƙaruwa so a ƙarshe talauci zai ƙaru wannan zahiri ne mm. yanzu kamar da za iya kamar yadda gwamnati take iya ƙayyade farashin mai su kamar masu motocin sufuri na jama'a su ba za a iya ƙayyade musu ba a'a ba zai yi ba zai yi wuya in fact ya fi sauki ma ta ƙayyade mai ta bi tanka-tanka domin tankokin dudu guda nawa ne amma motoci fa wanda suke najeriya miliyan nawa ne hmm. babu yadda za a yi gwamnati a ce za ta kayyade wa eh, mota kayan da za ta ɗauka a nawa za ta ɗauka daga waje zuwa waje a kaza za su ai an wuce wannan zamani ba na da hmm. a yawa dakta in na fahimci wannan bayani da kai mu ce gwari gwari ko in ce dalla dalla dan talakan Najeriya ya gane wato wannan batu dai ba batu bane na tallahin mai an cire shi ko kuma ba a cire shi ba batu ne na karancin mai sanadiyar rashin yawan dala a ƙasa. a ƙara da farashin mai saboda babu isassun dola wanda gwamnati za ta baiwa 'yan na kasuwa su shigo da shi cikin arha dole su je su nemi wannan ah, ah, dola din cikin mm. tsada kuma dole su zo su sayar da man da tsada saboda su masu fita. Yawa to dakta a cikin bayanin shi a mataimakin shugaban kasa Shinbaju ya ya ambaci cewa da alamar za a karya darajar naira duk da dai shugaba Buhari kwanakin baya ya ce ba zai da haka ba menene zancen haka To wallahi shugaba Buhari ko ina kansa <laughs> yayanmu Buhari ya samu kansa cikin wani hali da bai yi tsammani ba don bai yi mm. tsammani cewa idan ya karbi mulki za a zo a samu babu naira a babu dola ba a hannun gwamnati da kuma abubuwa za su yi muni haka da haka shi har farkon wannan shekara imaninsa shine duka interview da aka yi da shi a waje da wanda ku voa kuka yi da wanda cnn suka yi da aljazeera a qatar a america a ina ne duka interview da aka yi da shi sai an tambaye shi karya darajar naira kuma ansarsa ɗaya ce kuma ni na tabbata wannan ansa ita ce a cikin zuciyarsa har yanzu kuma har ya mutu ba zai canza ta ba sai dai tilasta sa kawai ya kyale a yi shi cewa yake yi idan ai an sha karya darajar naira a baya kuma ba a amfana daga wannan karyawa din ba sai dai kawai talauci ne ake ƙara jefa 'yan najeriya a ciki kuma bayanin da ya zo daidai da abin da masana tattalin arziki ke cewa idan a ce tamkar china nigeria take kan da tamkar china ne wato muna kere-kere muna fitar da abubuwa ana saya a duniya to karya darajar mu to zai ƙara kawo mana arziki a nigeria mm. amma idan kusan komai shigowa da shi muke yi to duka duka inda aka karya darajar wannan da ƙasa ɗin wacce ta dogara ne da shigo da abubuwa to fa za a ƙaru ne kawai da shan wuya da talauci da kuma karya doka da matsaloli dai gasu nan dai iri-iri. Mm. To wannan bayanin bayaninsa kenan koyaushe koyaushe. To mm-hmm. amma yanzu eh, kaman kwana biyar ko hudu da suka wuce Sahara Reporters eh, sun buga kuma gwamnati bata karyata ba kuma har yanzu ban ji wani wanda ya ce karya ba ne. cewa mm. za a karya darajar naira zuwa eh, naira ɗari biyu da tamanin zuwa ga dola ɗaya yanzu mm. ana wajejen naira naira eh, ɗari biyu ne so mm. in ga za a ƙara naira tamanin kenan gwari-gwari idan za a faɗa wato kamar a ce za ki je ki siyo. fakitin dunkulen magi ne a kan naira ɗari biyu kika mm. saba saya to yanzu idan zaki je kasuwa a ƙarshe zaki saye shi naira ɗari biyu da tamanin an ƙara masa naira tamanin mm. to eh, wannan tabbas eh, yana zuwa to buhari ra'ayinsa shine kada a karya naira saboda za ta jawo kunci mm. to amma kuma an taru gwamnoni sun taru yan assembly ne su wane ne duka sun taru sun nuna cewa lalle lalle idan ba a karya nairan nan ba to ba za a ma iya gudanar da gwamnati ba yaya ne ba za a iya gudanar da gwamnati ba kaddara mu a nan a jihar bauchi yana karban a ce naira biliyan biyu ne a wata daga abuja hmm. to albashin jihar bauchi biliyan biyu ne da ƙari kin ga ashe idan ya kawo zai raba wa ma'aikata ne kawai ya koma ya zauna babu abin da za a iya yi na kwabo na gwamnati ba zai yi ba. Hmm. to domin haka su a ganin su ai idan aka karya darajar naira to za su samu naira mai yawa fiye da yadda suke samu yanzu domin idan aka taru a abuja aka ce za a raba dola eh, miliyan da ɗari biyar ne to idan da abin da gwamnan bauchi zai dawo da shi saboda dola da naira suna dola ɗaya ga naira ɗari biyu to gwamnan bauchi idan da zai dawo da naira To ma saurare abin da ya sauwaka kenan iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Aiden Otku Halima Jumrau ke sallama da ku ku huta lahiya.